ورواحها شر وأسلنا له عين الشر والسليمان الريح غزوها شمع ورواحها شمع وأسلنا له عين الإبل والذي من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يرد منهم عن الإيمان من عذاب السعير يعملون له ما يشاء محارب وتماثيل وجفان كالجواب وكل الغاسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض فلما قر تبين الجن واللو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في عذاب المهين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاشد كوبقي شاوبقي شاشد an kare yau sha bakwai ga watan tara watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da shida Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka da duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna dai cikin suratu saba. Jiya labari ya fara ya ƙare da akan annabi Dawudu alaihi salatu wasalam abin koyi wanda ya yi tsaye Allah ya yaba masa ya ba shi ni'ima kuma ya amfani da ni'imar. Hmm. Aya goma. Hmm. Ashajiyatu abu an kirga da za ka in ma an ce ayan da goma za ka ce ainihin to amma ah, fa'ida ta ta farko ne ba wata kafin zar to na ga wajen na biligi zai mata inda yake da yake wa kana idza rajja'a tasbiha wa ta'lila idan yana maimaita yana jera ma tasbihi yana jera la ilaha illallah yana jera girmama Allah تمجيدك بذلك الصوت الرخيم دون صوتنا من تمشي الشجي من راتجك المطرب مساء النشو تنبدى مع الشجي tamjid ne to ajiya na karanta na ku dauke karanta ni ma na wa an ya kuma na karanta ba amma wani bokin ana ce a tamhido irin na attahamidu irin na wani mana riha Allah ta'ala yake kamar yadda muka sauƙaƙe wa Dawudu duwatsu go da ainihin lausasa masa duka ke sarrafa shi yadda yake so da jama'a da duwatsu da menene to ai kuwa laiman wa ba shi ba baya ba alaihi salatu salam. shi rihu Allah ya bashi iskan nan ike sarrafawa kamar yanzu a hau iska a gari kaza a yi wa ne a je gari yau ga rana a tattara ta haska da daddare ka yi wa ne ka yi aiki da kaza to haka Allah ya sauƙaƙe wa annabi imanu ya bore masa ko ya biyo masa ya sarrafar masa iska wannan iska mai ko tana da karfi baka gani ba oh ne na tambayi labarin man ko masallacin mu lokacin da suna waje za su yi buɗa baki egun na tsaki mai adilin nan da ya tsaka iskar ta tsaga ta raba shi da masallaci sai ta zama ta haji wata ta zo ta sake tsaka shi ta haji wata ta sake da ta tsaka shi da cikin makarantar ta musu to wannan ba ta kai iskar Sulaiman ba alaihi salatu wa sallam wannan Sulaiman shi san yadda yake daga nan za ta tafi da shi ta yi a rana ɗaya zai ta tafiyan wata rana ɗaya za ta tafiyan wata biyu ta je wata ta dawo wata kamar yadda yanzu idan za a je gona ba gani ba da da kafa muke takawa da mai fata da mai dan keken da goya wancan mai mashin ya goya wancan mai yar akwalarka ya goya wancan yau ga mota taya hudu ne ko biyu shida shida ai ta zubawa ai ta zubawa ai ta zubawa sai ya samu sun dari biyu sama da haka a je a zube ta yi aiki da gama wannan mu da ai ta ma kwatankwacin kama kan iskar take ta taya iska ta jiki amma wancan haka iska za ta kwashe rundunansa gaba ɗaya aljanu da mutane da tsuntsaye da zakuna da menene wanda yake da giwayen da yake kai ta kwashe rufi da ya tafiyan wata guda safiya ɗaya ne ta zo ya zuwa yamma ta yi yi fada an gama yanzu dare ya yi za a huta ta je ta kwashe su gaba da ta dawo su shi ne da Suleiman Nuri safar na da Suleiman Nuri guduwa shahar warawa ma shi ma shi a ga ya wuce da waki ya wuce da waki وغسلنا له الحديد سنمك ولا روما تذكر ما تذكر في ناس لك من عين الجدل ما عديد من شيء عين رأي مباركة وأكلنا له عين الكتب خكنا مك كل كل روما تذكر إذا روا روا روا kamar yanzu kwanakin can na duka masu aunawa sun sun za su yi bohol a nan a sake sai an ƙara bohol suka duba suka duba nan da in da sun duba sun ce ba ruwa kwata kwata na ruwan da ake da shi bai da yawa suka yi haka suka ce nan haka ne da nan to wani ya zo da zuba ya ce ga ruwa a karkashi wani ruwa na tashin hankali ma a ƙasa nan akwai ruwa ala hadi ba kala don yanzu bohol sunansa sai ka gani sai an haka an gani an samu ruwa to shi hakan nan masu hangowa masu laifuwa suka gano masa ga inda makulkulan karfe yake ya kulla wurin kuwa sai ga karfe na ke malaruwa kuma Allah ya ba su kayan aikin tara ruwan karfe narkakki ba ruwa kamar na rijiya yake ba yana da zafin da za ka tsammani haka yake mole ya zuba wannan ya zuba wannan ya zuba wannan shi ba ba sa sai ya sha wahalar dukkan karfin ya kwamfasa ya goge ya sa tafiya auna ne ta kaza ne ta kaza ya yi saboda su tafi daidai da daidai bai da shi wannan kawai ya riga ya yi <coughs> mudu mudu kawai yadda rabin mudun blok to haka shine wa asalna lahu ainal kadani muka kullo masa da idon ruwa idon karfi ruwa ne ke bulbulo ba abu nawa biyu wancan tafiya ne ta babban maki nan kuma ma'adi ne anarkar wani nan jini haka na muka sauƙaƙe ba su aljanu Allah ya ba shi iko a kan aljanu muka ƙora shi in mina mina jini manya amalu bai na ya akwai aljanu da aka kamo da shekaru masu aiki gaba gare shi bi ile ne rabbi amma duk ikon ya kai iko sai dai a sani duka wannan iko da izinin ubangiji ne ba tsafi ya bayan mallake su a kawai umarni ne na Allah sauƙaƙewa ce ta Allah da ya sauƙaƙe masa su yana sarrafa su yadda su ga dama kamar yadda za a ga mutum ya zo ya kuri ya kamo yana biyan su zolo zolo zolo zolo ka kaga to kamar kuka yake wayo wanda da za ka ga faɗa rakumai suka ce kai kai kai kai aka a kamo shi tasiri ne na Allah to haka aljanu zai biya in ga gwani gandara na aljani wani ne ne ne kada ka kamo ka kamo kawo su a kawo su saurin ɗaukar duke yaya a kawo su wajen na kamar mara mu koma gire muna gire muna kallo in yi koya ɗauke in ka ga digan aljani hmm? kila da duk da kai shi ya suke mu ɓanɓaro dutse wannan tsora wannan don ana ji na a fafa shi a face fafa shi kaga an tsora musu ya sauke ifikar eh, eh, eh, ya kai shi wannan ko haka ne gini shi sai ta koshi sun go sabon ya za a mota ko kuma yana ɗagan mu ina za ka yi da daga duwatsun haka zai ko shi kawo shi bai na dai bi izini rabbi wato abubuwa ittakin laha haisu ba furta idan ka ji tsoron Allah sai Allah ya sauƙaƙe maka dukkan komai abin da bai sarrafuwa abin da ba a matsanta da shi kai ko ka zo ka sarrafa shi ka yi masa tsawa ya kama kowa ya saki fitsari wa man yuzik minhu duk wanda ya bauɗe daga umarni da aka bashi an amrina no zakihu min azabi sa'i mun dan ana masa azabar wuta tana motsin ya wata waya nan ta wuta kawai a a to aljanin nan zai ma da sauran masu aikin nan ya maluna lahu ma ya sha'u suna aikata masa abin da yake so dan abin da ya shirya zai yi gini duba ita muke shan wahalar gini ma bi fila fila inda ba mu da kayan aiki basket din nan mu haka mu je ma mu haka kaga ana za a yi masallaci amma an fara da rijiyoyi Bayi ne ga wurin fila ne saboda ya rike da kyau gini. A sa a daura rodi a kawo kan kura a tsora a zo a sa siminti a fafa kankare a sa har ta kai wannan da kake gani dan siriri nan karshen da kafan shi ya kusa zuwa wurin ɗan kasan ya kusa zuwa can ya kai wajen da dan ya kai na wanda ya kai na wannan rami ne ya tsaye a ciki ta fi ƙafa biyar amma shi Allah ya ke masa na janu ke aiki ya na lahu ma ya sha'u min ba na manyan-manyan gine-gine ma'ar ginin da ya kai gina ana jawa ka wata matsila yana suna zana mata design kiri maimakon kafa karfe a gaba ya zana ma ko shi ne kwamfuta ko kafa shi a gaba ya zana ka tura ya zana ka ba ya zana ka ba ya zana su aljanu ke zanawa tamfil tamfil in ce tamathil a gujiyar ta ah, to gumaka jabba timtalin bunki kenan yi lokacin ka ba haranta ba ai kusan daga kayan kwalliya suka taso wajifani da tukwane eh, ko tukunya amma ce tukwane jafano da akusa kulole su kulolin manyan kal jawabi kamar tanki kadin kulolin kuma na nan kuka gano haruna na zuwa sai dai mu dallu dai dai ta sunna doita sai da fashe mu ka daukar makula ɗiba a ɗiba a zuba a ɗiba a zuba ai gaba wancan su dauka cin cin su can su ce wannan ma a ɗiba a zuba wannan ma a ɗiba a zuba kare nan bayan amma ba zai a aiki kada ya zama mutum ruwan da zai sha ya wuce aiki ya shawo ruwan dubu ɗaya ga aikin ɗari biyar ba hmm, a gaga ba yi ba riba ba da gaba ɗaya sabulu ba su wa'incan aljamin aiki suke ba su amma tausayi irin na annabi a yi musu abinci ko kuma in ba ba ba aljanu aka yi wa abinci ba su abincinsu daban aljanu kaza zai iya yi wa a kakulo haka to amma dai mutane ga mai suke da suna su kansu kulan inda ka san tanki ya tanki nan naku mutum goma za su yi alaga shi da ruwa da yanki kiran na yi nauyi ta haka da yawa amma su a yi kwakwafe ne ko dole ya ce aka sa da wajen kai ku goma za ku ya ɗaukan ba ku mai shi ko idan ku dinga mulkin na ki tsatsan ku huda mana shi wanda ruwa ce wa ƙudurin ga wasu tukwane su tukwanen na dutse dutse aka faffaka kai tukunyar a ciki. ra'af ya kai kakkafe su wa'annan gina su aka yi nan suke na aka ɗora tukwanen a girki in ta je barkin sojan ta haka ba da ana dafa abinci zaɓi a sai sai a yanka kawai a cire hanjin a cire menene da tsakon da waye a ba a ciki eh, wanda lokacin da ba a cin kafon yanzu ne aka kai martaban da ana sarrafa kafo ka a ci kafon to haka amma fa abincin zai nuna abinci a kunyar dutse hmm? wutar da ba a haɗa ba zai kuma kone ba imanu ala dawo nan ne matsalan kafin yadda za a ba da umarnin nan haka ba ce to kun gani kuna jin wannan labarin ala muhammad ala muhammadu rasulullahi to haka ba a dinga aiki kaga kenan tun da yake haka ne sai dole ne canza zuwa gona wasa muke da yaya za a yi da mu da noma zama mu tsaya da noma ba ko ba noma ta inda za a yi a dinga kan buhunan buhunan shinkafa sai da ya fi karfin a mana abinci ne na da mu je da yi ta wacce ta ga za ta yi mana abinci in za ta je shi kenan sai a ɗauki ta mota kai ta can ana bayan Allah na aiki a cikin gona nan ga abinci aka sai kawai ake jira bi da rabi ya ci abinci a huta a yi sallah a take sallah a ce ta yanzu sai ranar rafan bari yayin dan gabin da za a dan kara ba dan kara ne nuri kwa ne nuri kwanciya hmm, haka nan za a dinga yin da haka za mu tattarowa masallaci makudan daloli ba ma ainihin naroli ba neran an yi kaza an yi kaza ba ta ajiya a can ba dala na zo a ajiye ta a jiggewa masallaci duk abin da aka ce yin makwata masallaci suka ɗaga gida sai dai ba ta yan je banki ba ka za ya ɗebo kuɗin nawa ne bidiyon kaza dai ba sai gashi musulunci ya yi ƙarfi ku talakawa za ku iya mayar da addinin musulunci haka to kun ya za a ba ku hakkun manta aljanna wannan aikin duka la turiduna jaza'an min ahadi wani da zai wuce sannu ku samari sannu ku samari Allah ya zaka zai sai kai da tiji kai ta kanka ka kanka ta yi in kana shigowa mu yi ka shigo mu yi ka daina walar mu ya'yan mu ma ku tambaye su sai sai kai yara menene ba su gida babu ɗan kallo ɗaga ba su duk tsohon da ya tsaya zai je sannan ku da aiki ko wani malami daga cikin malamai ya zo kallon aiki ya sha abin da ya sha a zai iya nan sai sai sai su sai ya ba su fara ba babu ladan ɗan kallo ni ba san farkon wata ba ba san ƙarshen ba nan ne dai na rike nan nake jin haushi babu ladan ɗan ya da da nan aikin da kuke ne yawan rabuwa ne wanda mutum da kallon mu nan gai ya yi wallahi gaskiya su gaba ne wannan shawarar da suke yin da kafa mana ba ka da lada su kadai suka yi aikin su su kadai suka shara dan sai wani zama yana ta sannan ku da ake kai amma ku haka ya kamata kai amma fa Allah ji ganye Allah ji ji can sai ka je ne ya wasu yara doro ne babu ladan dan kallo sai za mu dinga zuwa da ku gona don wannan wasan kawai sai in ba mu yi wata ko ta cika da ebi uku a gaban ka kama ma da ebi uku kama ma da ebi uku da lafiya suka ebi uku uku ai sun gisa sai ba ka hmm? in ka zo da rigar ka fesfesfes ce ba buladen ɗan kallo ba buladen ɗan kallo ko dai ba za a gani ya kamata ka gaishe dukkan dukkan aiki ake nan ba kallo aka bai ba to nan shi ne Allah ta'ala ke ku yi aiki ba kallo babu na dan ɗan kallo ne da gaske ne da ka nan ce imman ka kalla abinci dai ka zo za a samu maka abin da za ka ci ka yi aiki na nan nan gobe ta bakin wani aka ɗauko shi aiki nuna yamma aka ce masa maza ka je ka yi nawa za a biya ka ka je ka yi min aiki a can ce biya ni kaza ce to shige ce malam in ka je ka gabatar da kanka ce malam da ni aiki biya na aka yi zan zo in yi aiki a nemi inda ya fi wahala a wani eh, a nemi inda wahala a tura na tafi zan yi an biya ni ni aikin duniya da ke an biya ni dole masu yin aikin Allah ni ma Allah ya bani ladar ta karkashin an biya ni wa rafiya ai e eh, imalu eh, kun ga irin wannan aiki gaskiyan ku ne kuma kuka yi shiru kuma ruwa ya ciyo ba yanzu ne bai balla tana ce in an gama karatun nan mota za a hau ya bu ruwa ya sauka ko bayan sallah aiki na zuwa ku shirya eh. sai mun zama alu dawudu ba a kai dai kamar alu dawuda mu mutanen annabi muhammadu ne in dai ta wajen wannan aiki ne a taru a yi aiki a fafa dutse hmm? da kunya ma ta dafa mana bincike a fafa dutse a ɗauko dutse mai cikon hanya da shi har wani wata ranar ya yi da har zuwa cikin gari wannan za mu ji gaba da alu da audu ne ba da ka ke abin ba mutane sun suka gan mu a titi za ga mahaukatan wani ga mahaukatan waje ce babu babu kobe kun zage mu kamar yadda kuka zage annabi Dawud ba ku Dawud ba su ba sun ma yayin da suke aiki Allah akwai masu ce musu mahaukata sai dai aljanun suke tsoro amma in dai ba aljanun nan suke tsoro ba za su ce musu mahaukata don haka shi aiki na zuwa hmm? wanda yake da wata gona ma ke kamar hekta ɗari haka yana da cewa bana ba zai noma bai kawo mana ita ba ba ka zai ban kawai za mu rikin gonar ka gobe za mu zai ta ba kwana ta shi eh, lokaci ne bai ba Allah ne bai kantara ba har yanzu muna mafarki jaf to saboda haka nan gona magana da hekta ko ashirin ko menene amma hekta ɗaya ba ma me za mu noma da kuɗin tafiya nawa nawa muka biya jama'a nawa muka tara wannan yar gona ce me za mu da hekta da rike kayan sai dai ka ba da yan masallaci masu koyon noma irin su aikar irin su za a zawa da wa'ancan nan kowanne a yanka masa daga nan kulotin da ruwa na yi noman bukatu ga masa a shuka ka kai mai ne ne wanne a ba su sun ci gaba da yi wannan ne bilu buloti da mai zama da buloti da wadorin rafiya e eh, imalu nan ne wurin da ke jinjinawa ba fa dare aka bayar ba me ake mu zama irin haka to ai wani zai ce to ai mu Allah bai zare mana aljanna ba malam da mu bi Allah ba inda mun bi Allah mafi cancan bin Allah mala'iku aka ce za su zo wani ba aljanna na zaka mala'iku na da gaba da aljanna sai kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah kuka tsaya kan haka aiki ya sake taso muku yau da haka za mu turo muku mala'iku kowane mala'ika musawwami balantana aljanna me babu mamaki daga malam mutum ne fa an yi mutum a duniya nan ya je daji ya ike ike ya ike ya rasa yadda zai da shi shi ke da wuri nan duk da da na masu sa wannan ba ta ba dai ba ta da sai za ku tuna mu mu nan daga cikin bayan Allah icen da icen zaki ya ɗauko shekaru gida wanda za ki ɗauko maka ce me aljani ai masu tsoron aljanu masu aljanu ne matsa'afa ne dangin aljanu suke tsoron aljanu dama mutu ya gaji boyi maman shi yan boyi ce gidansa yan boyi ne to ni isa da an zai an fara karatun qur'ani sai ya fara ba masu ba masu ba masu ba ka san qur'ani ba ka san qur'ani sai ya gani abin da gado ya tashi gadon buri ta nemo bulala kawai nemo bulala in kana son ka kara ma birgita birnin ka nemo bulala ka ce ka samu kanan kasa ba kulle min kofan tukuna ya minta nan kada kai ko mata wunda kada wani aljani ya fito ka koshi ni kuma bari ban da masu aljanu malam ba ka ƙara ganin aljani a makarantar ka ko wata mai aljani duk iya shege ne duk iya shege ne ya ce maka wai aljani ya mene ne aljani ka kalli su da kyau mata ta roba idan ta tafi ta ma za ta iya tafiyan da take a ƙasa wutul wai wai ta tafi a kafin jiya. wai wai wai ta yau kwanna ko zuba mata ido ko ta kuna kallo za ka ta yi shiru ta gaji kaga da aljanun da kenan ba sai sashi ya buhu daga nan sai ko ba ku fa dai to ita ce kariya ce kawai ba wani aljanu malam don aljanu akwai aljanu amma mu'uzumin aljanu na da ake magana duk na ƙarya ne na ƴan bori ne na ƴan bori ne in ce wani likita mai bawan Allah da aljanu suka da suka je wasu ƴan mata suka ga mara lafiya sai suka waita da aljanu su wai wai wai Eh, sai sai yi maza maza ya sa su a ɗaki ya kulle tun da akwai dakuna don aka ji ma'anin talaiko abin zai mutu bi gida ina ai kun zo abin zai mana kofa mutu gida abin zai mana kofa mutu gida da zai iya shege ne yan gado sun gaji bori sun da bahaushe da bori to yi isa an je an dawo an je an dawo duk wata hanyar da za ta taimaka wa boyi ya tashi to za su taimake shi amma inda za mu tsaya mu bi Allah mu bi manzan Allah yadda ya kamata mu daina saba wa Allah ba mamaki za mu yi aiki da aljanu don mu aiki da su to amma ba mu bi Allah ba ba mu bi manzan Allah ba sakon Allah mu gaisa ta da kyankyasan ɗakin mu suka fi ƙarfin mu ga wanda ka sa ma a gari ka yi sa maganin maganin wani ɗan uwa na kuta na ya gama sa maganin ga maganin abin nan washe gari zai ganga kuɗin cizo na yawo dan mai fashe da gumba to mu ji tsoron Allah Allah sai imana maganin abin da ya fi ƙarfin mu sai Allah ya sauƙaƙa mana wanda ba ka tsammani ya zo ita ya mana aiki ƙarfi ba su ke Allah ke da ƙarfin sai tura muku masu ƙarfi wa man nasaru illa min indilla, ya mali don haka nan daga wannan mukama hanyar ta tukuru ka je ka dawo ka je ka dawo amma ana magana nan ala dawo shukura Al'ibaratu da inomin alfazu la dabbasu da asbab wannan magana an faɗe ta Allah ya maganan ta tare ya ƴan Dawudu ya jama'an mutanen Dawudu da kai aiki ku godiya ga Allah to mu ma an ce laqad kana ko fi jami'il yi uswa shi ne aka jero a wurin Allah ta'ala ya ce don Allah fa bi ta muqtabi da irin yadda wannan dana to haka ba kai aiki ba wanda lokacin ne ba mu da lokacin zama a hira duk wani dandali da kuke da shi mala a kawo dandalin na wuta in ba a za maka wuta ba ba ba ma'anawiya a kone shi a daina rashin zuwan shi ne kone dandalin wani mai shayi da zai buɗe wurin shayi a anguwa a kai sha biyu na dare to kusan ne ko ba musulmai ne kuke haka ba al'adan ku ne maza daga karatu sai neman kuɗi daga karatu sai neman kuɗi sai kuma inda za a yi haɗa addini wa qalilun min ibadi ash-shakur wa qalilun ash-shakur min ibadi ka ne masu godiya a bayina falamma qadayna alayhi al-maut wannan fa an samu shugaba kada ku ɗauka kai, ainihin misali ne ce ɗaura rawani ne a wurin aiki ba ɗaura rawani a wurin aiki ba ɗan gwali na masallaci ne ake ta ɗan gwali ka lullubin ka irin na sabiru wani abu ba da salamu a aikace daga na abbas ne na kula da ce to ni akwai lalura ce to ai ba wanda ya sani sai Allah ne ya sani wannan maganar a sai ka ga mutum gurin aiki da wannan harami sai baka shirya aiki ah, a matsal a gona da rawani an ce masa rihi kare za a yi kyamun lai da yan kyamun lai da aka yi idan an yi da yan kyamun lai da yanzu mun fara madana ta kama mun fara karawi ne za mu yi kiyaki mu sai mun haɗe da baki ne ba ranar da za ta so ta laimina so ka kora wani kananan kayan ka ka ka samu kaya na mutunci kaya na daraja kayan da za ka tsaya a gaban Allah musakira na musamman taukatar wannan kayan ka zo ka tsaya a zo a shiga saho a yi tayi a yi tayi nan ana gama talatin ko talatin ba to ba karawa an ci gobe an samu gobe ba abin da ya rage yanzu baka sai ya shara hmm? ta ce sunanta. shara za a je kuma ita ya shara ce hmm? kowa a masallaci na da ya shara wanda bai da ya shara kiyon ku hmm? hmm? ya shara ku ɗauki da kai za a fa duk wanda ya zo ba da ya shara ba duk wanda ya zo gona kamar za shi suna da gari da gari da zulun da gori da ke Allah ya ba ta malam goma. ka shafa a idon ka bula Allah ya gaba ta bala ba ka ce wa ne ba bala tana ce kawai wa ne tsaurin gido kawai malam gosa da koma ba ka wasu nan shi ba ya koma dogon riga da daga ka nuna mana a ba a ki gaba ba ta gida ba yadda za a yi don ka cutar da mu daga ke idan ka sa dogon riga wani ba da ka dogon riga wancan ma zai sa dogon riga to kuma su da rigunan na su magana ta ba ka shiga aiki sosai wai sai aiki mai yawa Dan ƙarin aiki zai tsaya sai labari mutum tsaya da shi da abokansa ko da shi da kanne ko da shi da ɗalibansa a dinka zuba labari to wa zai mana aiki ba maganan dogon riga sai ishara lokaci na zuwa lokaci ya yi kusan labarin karatun ya yi daidai da lokaci masallaci ba mu san menene za mu yi alkawari ba na insha Allah mu sa sai mun noma kaza daga nan kowa kuma ya sa alwashi shi ma sai ya noma kaza na shi na ci na ci daga bana bai kamata za ka samun wani mai au a masallaci wa duk mai au a ba za ka tafsiri da shi ba gaskiya sai dai ji ta wayar in gama wayan ne yake aihun to ki tsaya da aiki ba ma san aiki ni dai mai wayan ke au ko mai kasar ɗin ke au ki to ba masu gaskiya wannan kana rusa mana da'awa kana rusa mana da'awa a masallaci ba mai au kowa ya je ya nomai da zai komai tsufan mutum ba da kada da kafan na ba ba komai je ka Allah bai sa abin da jangala kusa kusa ɗauka wannan makalla wannan sai sa wancan ya matsa wannan kaɗa wannan sai ka ga ubangiji ya hore maka buhun masarar ka uku baka kai ka bada zakka ba amma ka wuce abu da ya'ya nawa ne Tun da dai ya'ya ba ku da mutunci ba za ku ce da tsoho mai shekara saba'in ba ta ku je tabbace da shi zai ci da kansa amma shi ma kun ya samu buhu uku sa a ba wani wanda zai zo gida yana ta an gama dimami da ba gaba ba a ma ɗiba ma ba ba ma tukunya dimami tafi can ka je akwai shayi a can ana sayarwa da indomi je ka sha a can duk tije ko bar mata makaranta akwai tsohon da aka ce malam da gaske ne kuma ma abun yana dab da abin nan malam totuwar masara ya dinga ci har ya mutu ‘ya'yan na nan manya-manya ko ya taɓa yi kan sulaman malam haka saboda babawa suka bashi suna kallon yake a ai wannan in ka dage mun dan wanka ya kama da wuta kanta na aka aka da wuta sai ka kawo na ka ruwa ga wancan tsohon yana cin masara babu abun nan ga ya'ya tik ana yawo a gari amma ba mai tunanin ya ciyar da shi ba wata mace mai tunanin ta ciyar da shi ba wani namiji mai ciyar da shi to in kana da abin da za ka yi masa lokacin ka yi masa amma ya kace to shi kenan an nuna wa kurciya baka an kuskure kauna eh, an kuskure ta ai ban san harbi za ka yi ba da na san harbi za ka yi da ban kawo yanzu to amma yanzu ma ka yi sa'a ban mutu ba ina nan rayu dan haka ka shirya tun da ka kashe ni ba ni ko za ka shiga abin abin hukunta ne a tsaya kada raki ajabu ina jin shekarun jiya gwamna don sallahumma inni a'udhu bika a al'adab wal ne. dan sun yin da ce Allahumma amin amin Allah ka cire mana lalaci ka cire mana mutuwar gafafuwa wata zuciya mu mutai da in ya dace ba zai yi ba duk da wannan ma sai da kuɗi noma sai da buhu uku sai da kuɗi masu noma sai da kuɗi mai son ya samu tureloli ne to wannan ya da kuɗi duk da kana da babban jari to ba wannan ba abin da za ka ci ba abin da za ka ci ba kama abin da muke buri kila bana in ka ci buhu biyu baɗi buhu ɗaya da saura ka sake noma wata buhu ɗin baɗi kana da isiriyar saboda buhu biyar kuma ka sake ajiyewa Ka haka a haka kan ka kai kai ko da ɗalibi ne kai ka san yadda za kai ka noma ko da gidanku duk gidanku duk karan gidanku shanu ne duk gidanku kuɗi ne ce to na samu wani arzikin na kawo gidan. Hey. amma kada ka zauna zuciyarka a mace ba za a yi addini da malalaci ba kwata-kwata malalaci ba za ba da kai za a ce yanzu tsakani da Allah tun wani ma da ka kwace kayan ka kawai ka dafa abun ka sai dai kalfa nan ka rage ila da za ka rage kawai hau ka ce mahaukatan nan da na baro su mahaukatan nan aiki ne gani ba aiki ka zai yanzu ana yi ka gada karuna na da shigowa yin ba na yi a ah, wayan na sai bayan duk da za a kai sha biyu ana aiki. in ko gari ne da ma wuta za a samu to an da ba a samu wa mu zuba kankare ba amma bari ba na cikin shiri kankare na zuwa za mu zuba kankare kankare na zuwa insha Allah inda kowa sai ya diga ta za a hana ta inda sai an ga karshen dan masallaci karfin sai ya kare ko kuma Allah ba shi yin kunke sa ko bari sai an gama zuba kankare su ko dinga cewa Allah ina kankare ina kankare a lokacin gudun boye ina kankarin da aka mana alkawari ina kankarin da aka mana alkawari kuna yawo da kuna da buhun su munti da menene kuna kabbara ina kankarin da aka ce bi shika ni na jangolo sama da yaji da bajiji to haka wurin sallah da za mu yi wa kanmu mene da za mu yi wa kanmu masu kawo agaji daga tafafin mu je in kuna so ku gaya mana mun mu kawo muku agaji mu zo da kanmu mu gina muku saboda kadan annabi su zai na aiki ke ina masu neman hoto ina a hota in ba a hota ba ai abun dalilin wannan ciwo rashin hoto ne sai ikon Allah babban likita mallan likita ke da dalilin da ita ciwo ya yi kaza ba hoto ne sai hmm ko kuma hoto ya kawo ciwon ba to dai annabi fa Sulaimanu na nan a aiki ana wannan gine-gine ana wannan kaga wannan kawai fa kicin ɗinsu aka kalla ba ta ga aikin da suke ba kicin ɗin ka san ku da a cikin annabi dunan annabi Sulaiman da samu malalaci a samu mai wayo Allah ya kai ce ka tabbaye shi wai ko ana maka wayo annabi Sulaiman mai ce mun hmm, to sai dai Allah ya kaddara hudu hudu jiwa ya fita daga majmu'a shi hudu hudu ya ta haka yana bin ina sawa ne ina wani ko kaza ne ina ɗayan gashi nan gashi can ya je ya ɗauko mana ruwa ne bayan cakar ku sake tura yaro da ko da ruwa ba daga yau ka a ina ma jamu'a kaza ina naku ina mai ina ma jamu'a kaza ina wani ina wani ina ma jamu'a kaza ko ba ba ku ɗan ɗauke ba ne ko ɗan ƙarami a ina majamu'a kaza aka gama majamu'an mutane aka gangaro kan zakuna aka wuce kan tsuntsaye aka zo kan tsuntsaye sai ga majamu'ar tsuntsaye babu hudu kai ina hudu hudu ce e to ya dan fita kaɗan ya yi kaza ne ne ne yake ya yi rai na kansa yau zai ci azaba da gaske ne a majamu'a wanda ya fita to a yi masa abin da ya dace a yi masa ba maganar wasa ne ba wancan muna yin ne da wasa amma ana cikin a kai ta kai ne taurin kai ka kama hanyar ka fita tana dawowa za su yi maka abin da za su yi maka in ma su tafke ka yadda ya dace sai ka raina kanka sai ka yi jinya yanzu muna tafiya da likitan magalifi ka tafi Eh, yawan da da shi ake zuwa gonan ga likita kan zane duk wani magani akwai mai tsori ne babu don ba ka tsori ne a nan da ana tsori a nan har mai tsori sai mun tambaye shi saboda haka nan wani ma amma allura ko mai dawa daidai ce to bada ware jandara hmm? da haka a samu sauƙi ma mutane an ga motan ba ta hawa ina sai yaran menene me ya daga mota da ya ke karɓar mota kawo karɓar mota ya ke kaddara kaddara ke ta da ana ta hawa kima ya hau ya zai tafi da haka ce a a huta ba hoto me ya da buranci me ya mota ke ya kai abubuwa da yawa wannan abubuwa ba mai da su da gaske ne su da ake gaba da gurza su in da ka fice cikin mu ka fice mu kan namu danna ta bakin ga ta bakin da ke ya sami da da zage je mallam muna roƙon Allah za mu rayu anan za mu mutu anan a ce gaskiya ne Allah nan za mu rayu nan za mu mutu bi idinillahi kai ma kace kafa kace haka balle ne kawai yanzu zai zai ka ce kokori duka wani kiyon baro kiyon baro ka nemi wuri nan ba wurin ka gane ba aiki ne tukuru mai rafi wanda uwarsa ba ta ba su kiyon da ta zarantu ba wanda ba zai iya jure yunwa ba ta ifita mana hmm? yanzu ka duba iri yayin da aka dinga kawo training din tsofaffi training din ba ta ka sani zai ba ko wanda ka lallaba muke karba ba a sai kin horar da shi ya horo ya horo ya horo inda ya san ki zama kaman uwa irin eh, su me take da suna gobban annabi safiya ya fi su zai rubin lawa sai in ya tashi faɗa shi shi salon faɗansa haka iko ba tsara su aka aka ba su salon faɗan damisa in dai ka san yadda damisa ke fara to ka ni nemi zubair bin al-awam ku da salon faɗan sa sai dai babu ba ɗauka ba wurin faɗan damisa sai mu suka ce wata bakan yana nan sai dai ka ji shi nan ɗin ka gansan ka kun yi kana kan doki yana kafa sai dai ka ji ga bayan ka ta ina ya tsallo ina kan doki baya kan doki ayyuka da suka iya jiragen ruwa suka yi banna suka yi wa anna banna sosai saboda su yan ganganci ne ba magana kan jiki nan dai da gunturin aka tsallake aka tsallake wannan shekaran ba dukan sai mutum ya ce kai da an da ma ba a ba shi magani ba ya mace aka huta ina ma da ba shi magani ba sai dai kulla da likitan da ya bani magani na warwar alama zan tsallake in kuwa zan tsallake to da wannan ali dawudan za mu tashi da taimakon Allah gefe gefe na ce sun yi shiru wai ko kuna ji ba a cikin da roƙa na ya yi wannan roƙon ku na gada irin su tun da suke zaya tsere ruwa so ba a ta zo balta da kiran je shan ruwa ba magana ka so lalakata shi man san gidan kowa namu namu kai ba ko shakuro ne kaman da kai sai ka kawo kanka kai wanda ba ko amma kaga yan gida yan gidan nan a annabi dawud haka yake ta aikin nan falamma qadaina alaihi al-maut falamma qadaina al-maut alaihi lokacin da muka zartar da mutuwa a kansa a wurin aiki ya mutu a wurin aiki tun da in ya tashi zai kwashe abinci kai ba zai za mu zauna yanzu kullum mu dinga kwana a gida ba kullum kwana a gida kullum kwana a gida malami marya ka zama uwa ma ya'ya kaza kullum gwamnatin na gida kullum na gida a bakin aiki sai dai ba san za ku zama da zai ku ce na aiki an ba ku aiki mu tafi gida za a samu aikin da za a dinga samu ba daman mutum gida mu mai aiki da ranar da daddare mai gani don in ba haka ba ka da yan rodura mu da yan katakan kama mun yi aiki mun tafi gina da fatai an kwashe ai za mu ji kunya mu an kwashe mana rauni ba za a faɗi an kwashe mana katako da kuna ne ai su da tsine muku kai kuma biya ce tukuna katakun ba za ku bapak ba ba mai ba da rayuwar da tsaye katakun? sa a ce ballanta na ce wani ne ya duwe katakun shi ga katako ya zo ya je kafin ka ka fita gadi kai ka biya kuɗin gadi mu kuma wai lokacin da aka taɓa kawo injin nan farkon kawo aka ce malam kuna da masu gadi in ji ma'aikatan na ce masu gadi mu ne za a tambaya gadi to ne ne shugabansu kai ba ka nan ko da ne wannan injin din ya zo da a ce za a kwanta abin da ke kuke kafin su kwance shi za mu rikici kafin na haka ba shi sai to na riga an kafa shi to gaskiya ba zai dauko da sauki ba amma lokacin da aka zo da shi din na waje akwai wani wanda suke daukewa a ciki shi za ka ce akwai mai gadi shi akwai ba masu gadi da ka ce in za a yi wata ba a taba shi ba ba mai taba shi da taimakon Allah ajiyar musu na nan ne na jalisa su kai sau saboda haka nan mau ma dallahum ala mautihi ba abin da inona masu mutuwan annabi Sulaiman wani yunwa ko ya faɗi ko iya wane ne to wuri ne kai karan kanka kan wuri ne wani gini ake yin an shigo sai dai wayan nan sai haka wayan nan sai haka a yi jiniya wannan sun fita wannan sun shiga an sake awa takwas a yi jiniya wannan sun na fita wannan sun za shigowa shi kuma ana hango su da shi can na ɗaya jinkirin wani kai ko ga ta ɓaci yau sati guda bai je gida ba wannan wanda duk aka wuce a sarsa ya gaba yau tas ma ya mutu ya zauna shekara cin ta bangin da za ku gani illa da batul to sai dabban ƙasa zabo ko a ce gara ita ce ta zo ta zagaya ta zagaya ta ga ɗan wani ɗan sanda sanda a jingine a baya ta shiga ciki wa yuhu ta shiga ciki ta rarake shi ta rarake shi ta ce abunda ta gutsare abunda ta gutsare kafin a zuwa mana sai ga iska kaɗan menene kaɗan sai ya kishe takulu min sa'ata ba wai a ce a masu mata ku tafi gida marasa mata ku zauna duka ba ko ba ku yaro ba menene zamanin annabi da annabi aka yi gadi sanyin da aka yi da shi aka sake kyarbe yana kyarbe yana menene da ya zo mutuwa yana ce Allah tsina masu wani Allah ne masu wani kai Allah gaske gina da babuwa na daga sama har ƙasa daga faran tsakwai sai nan ko harbin kiriya wata kama neman yadda zan samu da Allah ba yau zan yi mutuwan dan kasuwa ina ɗan kasuwa ke mutuwa a asibiti hmm? shi a kan da miji ka mutu a gona ka ce zan yi mutuwa ɗan kasuwa bakin ciki ishe shi tare ni dai sai ni ba zai zai je ji Allah ne mana da shi ko ko ji Allah dai shi shi ko ha ya fi na wata Allah wanda rai da malalaci wanda ba za ka gan shi bai daɗa a ƙarfin wa sai dai in ka buɗe ido ka gan shi sai dai ka ce a baki. Igala ranar kuma wannan tun da ta aina lokacin da ana a tashi an yi sallan magariba ya ya a koma ko a bari sai da aka so wani a lokacin na koyi irin wata kabbaran da ba a taɓa irin ta ba koma a jamuwa mai da cikin gonar ina masu haska fitila to shi ne sai ka ji wani ƙarfi ƙarfi a jikinka amma wannan yayan kwanne yaya a tashin hmm. Aya ya ko kuma di mu mu dora haka kenan. Ita shi kenan an sai a dora a baba da ya ta yi ne gete malam baba ja baka tsaya kara ba. Shi a suke cewa a tsaya haka. A tsaya haka sai maganar su ta safa ka fashe da dariya suka da ake abin da suke tsaya kenan. Ni ran ɗauka da aka yi mun liɓin jabin da kai na ce ba mu koma da mu gangara. Ashe ah, sai a suke tsaya. a ɗan yi bacci ba a fagilin wa'annan wanda kila ya ta gasa sai kila sai ka haɗa da duka za ka tashe su na ta tsaya haka a tsaya iyana daga wannan karka kara wannan zaga ki in ka sake ɗebo wata nan mamma ke ka tukuna sai ga wuri ya sake ɗebo ko kan maka masa zanna tukuna Ni kan gari da ya yi haka ki wuri je sake ɗebo duk wannan da kuma ka shiga zagayawa me ke faruwa a wuri kaza me ke faruwa a wuri kaza dan tabbatar da kowa ya ci abinci shine babban matsalar aikin ka shugaba kowa ya ci abinci ba wai ɗaliban ka sun ci abinci ba da ɗalibin ka da ba ɗalibin ka ba da waye na ka ba kowa kawai kowa ya ci abinci shine aikin ka in aka tabbatar da gaskiya abincin nan bai isa ba sai to shi kenan to kaga ta ake to ku kwanta bacci haka sai ka zo al'adaran za ka yi yadda duk wani abu da za ka yi da safe kuma ta shida da abinci ya kawo abinci shi kuma bayan Allah yaran manzon Allah su ci abinci ta kuma wannan kai gaba akwai haƙƙi a kan lalle duk inda za ka shiga ka samu wasu abincin da za su ce ka samu masu in ko kowa ya riga ya kushe to shi kenan ba albabar zaranci to amma ka kalli mutum da ganin yadda yake tafiya sai nuna na cikin ai a tashi maza sun ji eh saboda ka dan a haka mene ike da suna wannan har yanzu mu Allah wa amalun nan bai yake bai yi amalun ne ya zan yi tsallake wa amalun nan hmm? shi ne muka rasa amalun akwai surutu akwai mutum akwai ɗaukan fayin a miki akwai a ta tace a tace a rubuta a yi tafin a binding a zo a ajiye shi ina aiki a'a ta zauyinul warakati dama kwalliya akai wa takarda kawai an bata takarda ne yanzu duk an bata takarda ne me amfanin wannan meeting sallan haka ba da ba ta akulu min sa'ata wacce ta ci daga kan dasa falamma sarra lokacin da Sulaimanu alaihi salatu wassalam ya faɗi wa ai gane wasu wadanna daga tsaye ya faɗi a aiki a aiki inda yanzu ne sai ka bi wani tsageren ya ce shi an taba aiki ga tunani ga menene ga menene duk hutun da ake magana fa kai ake so ka huta kowa ya waddu law tudhilu to yadda ke nuna eh, a ta da ai da ya kai yanzu jikin ka ya kai da ido ai yanzu da ba lafiya da kofa da wane ne dai ƙarya kake to ka je ko man zauna kai ba ka je ka zauna hmm? ba dan ba gaba da na gutsuro hausa mutane na amma ba zan duka ba so kake ka kwanta ka huta yi sai za ka zo ka samu mutum ka je masa ya kofa ya ne. yayi kaza kaza ai yanzu ya kai lokacin ka a huta gobe ka kalle ce to don ta ne a tafiyar فلما خر تبينت الجن بيفاتي الجن سكا قالوا ان لو كانوا يعلمون الغيب اذا سنسن غيبي ما لبسوا في العذاب المهين da ce mace ana zuwa ana tambayar aljani ne za a yi gobe zai yi aure yaya wannan tsakanin da wannan yarinya akwai alheri ko ba alheri zan yi tafiya yaya akwai alheri ko ba alheri zai shiga zaɓe yaya zai ki zaɓe ko ba zai ki zaɓe ba wa kake tambaya aljani shi ma bai sani shi ba bai sani ba su sun ci azaba a hannun Suleiman ba ban ya mutu ba sai da aka kusa shekara ba san sanya mutu in ba masu da wurin wannan za ka zai gaya ma ga inda alheri yake wallahi aljini ma bai zai inda alheri yake ba alheri na hannun Allah a daidai sautsai kuɗin ka na banza ne a gan kasa min sa aikin banza to sai ka je ka ba ka gaya bokai. sai ta ci a banza amma ba wanda ya san abin da za a yi sai Allah la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ba. illallah wannan su ne ayoyi ga su guda uku kamar roi ta dai sha biyu ko da ban yi su duka ba tunda ba karanta ne ke gaban mu ba ya san ai jama'a mu zama mutane musulmi don dai in ka ji abin da musulmai suka aikata ka kalara ga dai ka yau ba mu ne su ba a duk ɗan muke bindi muke a rantse muke a rantse muke kusan duniya ya ne na ji suna magana cewa ta kayar da kayan da ake kawo ta kasar waje in ka je kasar waje sai kasar da zabilin kasar mu ke sayarwa a kasar waje so kamfanin sun cire hannun su cewa me kake so kaza na ke so ke sa zuwan keki aka yadda ya sayar. Hmm? to mu muna ne suka mamaye haccan kayan da ka saya amma inda za ka saya dole sai ka dawo a nan sai kamar an tsare musu gindi sai ka ba su kason su kawai a cikin kayan suna da kaza bisa kaza kayan ba su sai su ba su kayan ka bi su can kafar wajen ka tarar ko ina an toshe an toshe ba nan subhanallah lamma da kara fadlahu lokacin da aka kawo ya Allah ya ambato falalarsa ala Dawudu ala Dawud alaihi salam zakara fadlahu sai ya kawo wata falalarsa ala banihi Sulaiman alaihi salatu wassalam mun ba haushe ke kyan ɗaya gaji uban kyan <laughs> ɗaya gaji uban amma mun yanzu ya ɗan ba haka ne ina jin a jahiliya da da safe ne wafin nan lokacin suna nan suna sakin jiki suna gaya muku abubuwa yanzu ba su sakin jiki za ka bibiya duk wanda aka kashe babansa a farauta to shi ma bulinsa a kashe shi a farauta duk inda ake faɗa yana zai je duk farautar duniyar da zai je yana zuwa ne don ya rama abin da aka babansa yau ku an waye gari dan malami ma ba zan gaji malami ai hina ne wa ina ne inda laushi laushi yake ina ne inda laushi laushi yake shi ko laushi laushi mun karo da laushi laushi laushi laushi ma ake ma ba daɗi da shi ba ba ma da ba daɗi a cikin laushi wannan laushi laushin bauta ce yi za mu koma cikin laushi laushin ne ka dinga bautar da mu yadda ake so da yawa ba amfani wa anna allaha sakhkhara lahu riha Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi iska ma'ana ya sauƙaƙe masa ita yadda Allah ya sauƙaƙe shanu ga makiyayi yaro ɗaya da ya koro saniya kusan ɗari ina dukanta ga ƙahon wannan ta ga menene ba ku Allah ya sauƙaƙe musu raƙumi ka ga raƙumi idan raƙumi na tashin hankali za ka je kai kai kai kai zama sai ka ga yaro na duka shi da kuka ya matsa masa sai ya kwanta yaro na ya ɗebo kaya ya tsora a kai sannan ya hau cikin kayan ya zauna sannan in take rakumin nan rakumin nan ya miƙe ya tafi kai masa kayan gida kaga nan horewa ce ta Allah to haka Allah ya hore iskan nan wa Sulaimanu sai yadda yake so iskar za ta yi masa jaribi amrihi tafiya take iskan da umarnin Allah wata hamilu tana ɗauke da shi wata hamilu jami a ma'ahu tana ɗauke gaba ɗayan abin da ke tare da shi mace runduna ta ta saba mutum dubu talso da dubu talatin da kayansu da abincinsu da dabbobin da suke hawa da wane ne yau ba ta yi ba? yaya za a yi yaya za a yi kuma Allah ya san yadda ake a lokacin kawai an gama suyawa an gama sanar masa an je wajen shugabanci na karshe komai ya tabbata daidai komai ya yi daidai to sai yi karanta da Allah a bisne sunan Allah da yake karantawa kamar yadda duk abin da za ka yi an umarce ka aika fara da bismillah to shi ba shi bismillah aka umarce shi da shi menene aka umarce shi da shi shine dai shi ya ne ta ne yana karanta wannan gaba da iska na za ta tashi za ta gagagagagagagagaga sai dai ka ga doki a sama ta tafi ta tafi sai ta je inda za ta je inda ike son ta tsaya tana raguwa tana raguwa gaba raguwa har a dinga faɗowa a ƙasa da sauki ba fatan fashewa ba. Hmm? ya yi kamata jirgin sama yankin ya fi jirgin sama ba ai ke da irin kagon nan kagon nan yana ɗiban abu da yawa ko kan ɗebo na kadan kayan alagai ya dalara sai duk kusa bai sunan jirgin zai zai kwashi mai ɗaukar ta yi da jirgin jirgi na wace ɗauka ɗari bakwai da hamsin ku ban da jiragen da ban da jirgin ruwa sai zai to jirgin ruwa shi ne wanda za a yi watanni ana lodi da kayan lodi ake lodawa a gama lodin sannan kuma daga ya ja jiki ya wata a cikin ruwa da inda na shi can ciki yana gani yana mai yin da jinsa zai gani duniya gari guda ce ke ciki a wannan ƙa'idar waɗannan baruja na sama ba su da yawa sosai ko an dai fi tinkaho da mari wankan da cikin ruwa nan manya-manyan marayen to su aka fi tinkaho da su amma nan da ba akwai mun sani akwai cewa za a da jirgi ne ga shi kasa, sai jiragen za su sauka a ciki su sha mai a ciki su yi menene a ciki su tafi su yi tarzatsin abin da za su yi tarzatsin su gudu su dawo a jajjara musu a duba su a sake koma shi na sama abinci na sai jirgi ai duk abin da ake duniya ka a kare ba malamai mai ake tilkal ayatul da'iluha bainan nan. وتعمل الجميع ما معه وتقطع المسافة تينكي نيسان وننتين شيني تقطع المسافة نيسان تكين تينكي أنا البعيدة فمن هجمك دادام مضامو وطير أرمك التمسوك آمنا مجي مضامي سنة الله سبحانه فاينا دادي ودكتبه مو بابت موتا دام عالك أنيو أنيني mun da ayi mulaku me zai faru a kan hanyar amma wannan sama ne fu kawai ta fafa can gaban babban gonan mun nan daga nan kowa ce yau ba ma aiki za ba kowa ya tafi tashi malam mu ji tsoron Allah wallahi Allah zai sauƙaƙe mana ba sai wannan iskan ba zai sauƙaƙe mana wani abu mai kama da irin wannan iskan mu ci gaba da abubuwa abubuwa ne mun kafa imani mu kaddimu rijilan wani akhira ofa wannan ne wa ta'milu jami'a ma ma'ahu wa taqta'u al-masafata al-ba'idata jiddan fi muddati yasira amun tun fatasiru fil yawmi ta shahrayn aw wani da yake tafiyan wata ko da tafiyan mutun ne na wata bi aidan da nisa ballantana da wata biyun wanda wata biyun wata biyun doki guduwa in ta yi sammako shaharun tafiyan wata guda ne ta ɗaga kafin rana ta ɗaga haka hanki din nan in ta yi tafiyan wata kwana wata guda ne ai awwalun nahar ila zawal wa rawahu saka maraicanta shi ma shaharu من الزوال شي كما تدبوت ورانا إلى آخر النهار وأصلنا له عين القطر haka muka hore masa muka ƙulƙular masa da ainihin idon ruwa ruwan iri na ƙarfe ai sakarna lahu ainan nuhasi asalin ƙarfen aka sauƙaƙe masa shi a narke tun da ba ƙarfe ba narkawa to shi nashi a narke أصلي وسخلنا له الأسباب منصوت أما تحنيوي النار كروة في استخراج ما يستخرج منها كي يرزاك في مكة داريج ير كريشي وتاينا نركي جابا بوش هذا بوش دي وخلاص با عدم قوشي هيدا أسباب shi Suleimanu nan alaihi salatu salam, ya yi irin wani ci gaban da gaskiya ma ba a san shi ba. Tunda dai a taima yau ko da tafasashen ruwa aka taimaka da wata ta aiwaka da yadda ruwan ka kai mata bayi kafin ka kai ba ba sai ka kone. Eh, da za ka riba? Da koko, iyalin. Mu da yi za ka samu? ka zama haka ludayi daga ne yasa ka ɗaya wa kululu tsallalo yana wa rada ka baka kwarar ka kai na to ka san ku dole ƙarfin da zai ɗauki karfe da yi ƙarfin da zai ɗauki narkakken ake an sa tukunyar karfe an narkar da karfe a cikin wannan tukunyar karfe ka san wannan tukunyar da banji. Hmm? zai ga mutu abin fa dole kowane da za ka bi shi za ka bi shi kali duniyan nan ta gama ki gaba ta gama an yi abubuwan da kila ma yanzu babu su tunda har yanzu dai ba a haƙo ba a ba wa wani wata ƙasa ba ta gano ta kulla wani rijiya ta yi bohol ɗin ruwan ƙarfe ana haƙa maka bohol sai ya yi zafi sai ga wuta ta fara fitowa a zai mai ce a su wannan wutan a tattara ta a tattara ta za ta yi amfani kila akwai bayan wannan wutan da take fitowa za ta da to da kaya za ta fara ta je kusa da wurin akwai kayayyakin da za a fa dole dai yanzu sai an yi maganar neman su an yi maganar yaya za a yi kaza ɗin su hatta kai za ka shiga cikin kusan da injin daga wuta da ce amma kai ba zai taɓa ka ba an sa tsakanin ku hijab sannan da za a iya ɗaukan wannan wannan tambarin ɗin ƙarfin a ɗiba ruhu a je kan a tsiyaya a tsiyaya a tsiyaya a tsiyaya ko za ku je mutum mutumi za a yi wannan mutum mutumin nan wanda baya ba ba ƙarfe ne da an ce ina musu ina musu girki ina musu zinci maza dai ya zuba da kabu da ya sa muku magi ce Tunda tun da ci ne wannan programin ɗin na kwancewa aiko ba a ci wa ran nan hmm? a ce akwai wani ɗan gas-gas ya haɗa a ciki da ko wani da dafi ya haɗa a ciki ya tsakko wannan kamar yadda zai tsakko wannan ya tsiyaya ya tsakko wannan ya tsiyaya wai mai hankali da shi ya tsakko ya tsiyaya mu da ya samu dafi ɗi ba shi ba ya tsiyaya a ciki a haɗa a dafa ustaz ka kuma ce ƙwallama ka cika makka tabi ma sauki to saboda kadan kai da ganin yadda za a ɗebo wannan ruwa a rijiya wannan bohol mai fitar da narkakken ƙarfe Ta yi zuwa wurin kanfa lalle annabi Sulaimanu ya yi irin wani nau'in ci gaba da kawai Allah ya sa shi. Tsakanin filosofa, ya ta Shi ya ta akwai Allah ba shi usulobin da ake ɗiban ruwan zai iya yi in aka ci gaba da bincike za samu inda aka ci cikakken bayani. في استخراج ما يستخرج منها من الأواني وغيرها وسخر الله كما الله تعالى يا باوى النبي داوود عينه أيضا الشياطين برأ شيطان جاكر جاقررون والجن دع الجنوب لا يقدرون أن يتعصون an amri ba su iya taba umarni sa in yi ga abin da za a yi dole su ne su aikata wanda ke taurin kai Allah ya ba salon azabtar da shi azaba mai tsanani wa man yuzik minhum min amrina an amrina nuzikhu min azabis sa'ir za mu tantana masa azaba mai raɗaɗi kaga dai yanzu zan bi ku bashi ko zan tsaya a nan wanda da ya kamata ku banni aya hudu ne in karata amma dai tunda yake saboda gobe eh? Wasa ne ina bin ku ba su suka da yawa don akwai awoyi na da dama da nake bin ku. Ya karge za a fara min su, eh? Wanzuwa?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 إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وطينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم السليم الحمد لله رب